يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ku waɗanda kuka yi imani da Allah don me kuke cewa mun aikata kaza alhali ba ku aikata ba kamar faɗin ɗayanku na yaƙi da takobina na doki kaza alhali bai yi yaƙi da takobinsa ba kuma bai doki komai ba